بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya sake nuna mana yau Lahadi goma sha biyar ga watan Jumada Saniya a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu talatin da uku daidai kuma da shida ga watan biyar watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya muna gudun Allah madaukin sarki da ya gagara haka mu a yau da domin ci gaba da karatu wannan littafin al'adun fahawiya ta imam abu shafar fahawi Allah ta'ala ya kidan shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi wannan shi ne garashin mu na tara a cikin wannan littafin inda malamin ke cewa Allah ta'ala ya kidan shi da gafara wala naqudu fillah ولا نمال في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين تعلمه خير المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله الإمام أبو جعفر الطهاوي الله تعالى بكشر غفر الله تعالى ورحمه شيخه yake cewa wala na hudu fillah ba za mu dinga kuta kanmu ba cikin al'amarin da ya shafi zatin ubangiji ba za mu dinga kuta kanmu ba cikin al'amarin da ya shafi sifofin Allah madaukin sarki ba za mu dinga kutsa kanmu ba cikin abin da ya shafi al da al za mu tsaya ne inda Allah ta'ala ya tsaye da mu a bangaren sunayen shi da sifofinsa yake cewa laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir iya nan za mu tsaya laisa ka mislihi shay babu wani abu wanda yake irin Allah subhanahu wa ta'ala kun ga nan subhanahu wa ta'ala ya kore makan shi al-mumasala babu wani abu babu wani wanda ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala kun ga anan ko ya ne ko tabbatarwa eh korewa to galibi korewa ana yi ta a dunkulai galibi korewa tana zuwa a dunkulai kamar da Allah ta'ala ya dunkule yake laysa kamithlihi shay amma tabbatarwa ana yin ta ne a kalice yace wa huwa samiu al-basir ngara ko wannan shine galibi sauraka a babin sunayen Allah madaukakin sarki da babin sifatin al'amari ne mustaqil kaga da sunayen sa ba za ka sanya mai suna ba sai sunan da ya sanya maka sa kaga nan ka huta ka huta ba za ka zaka ce abu kaza suna Allah bane ba tare da kana da dalili da ya tabbatar da wannan ba in ko ba haka ba kaga kai al-khawf ka kutsa kanka shi abin da ba ka ba ba za ka yi mutum abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi ba ba za ka siffanta Allah da abin da bai siffanta kanshi da shi ba shi ke na kamuta a lokacin da ka siffanta Allah ta'ala da abin da Allah bai siffanta kanshi da shi ba nan ka shi shi a lokacin da kai inkarin kai mutum abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi a nan mutum ya wuce gona da ita domin a an tuma ya alamu amillah isa malam ya ce wala na hudu fillah ba za mu kuka kanmu ba cikin abin da ya shafi al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya mu inda Allah ta'ala ya tsaye da mu yace laisa ka mutum shay wa huwa samiu al-basir to kuma wannan yake ƙara ta halin sunna sabanin ta za ga duk wani wanda ke tafarkin da ba na daidai ba za ga sai ya akasa ka'idar ƙa'idar muka ce galibi kowa yana zuwa a kada ya yana zuwa a fayyaci to sai ga wani ya fa ƙa'idar in ya fa da sai ga mana korewa yana zuwa a fayyaci ya kuma yana zuwa a dunkule mutumin da ya zo cewa Allah baya kuma baya ƙasa sai ga ita ta zakarwa baya kudu baya arewa kuma ta yi kowa kokoya a fayyace ko a dunkule a fayyace shi ba fage ba shi ba fage ba shi ba rawaya ba shi ba shuɗi ba wannan a tabbatarwa yake korewa korewa a dunkule ko a fayyace na gudun su na ƙaura domin ƙa'idar korewa galibi tana zuwa a dunkule ne laisa ka nufin mai shai duk wani abin da yake mu matsala subhanahu wa ta'ala ya kore وهو السميع البصير kuma ba da mutum ke nan da kaga wannan ita ce kaida ta kai to amma lokacin da mutum ya aka sa kaida ya dinga kodewa ya dinga kodewa to yanzu kace shi ya da kuma shi ya fadi ba shi ba shi ba shi ba rawaya ba sitar da kai shi dinga ka kore ba ita ce ka tabbatar sitar da kai shi dinga ka kore ba ita ka tabbatar kenan الله تعالى سليم إذا مشى من يتوى وإذا قد من دوره بأيك كما توى أي قد يبن مثل وقد يفكي ذن قد الله تعالى بيوته ليس كمثل شيء وهو السميع البصير شيء أنا بل إلا ولا بحال دواتر وهو السميع البصير إلا لكن هو العزيز الحكيم أجمع أجمع الحاج جناسي أيها القرآن الحاج جناسي Allah ta'ala ta kanshi da sifata as-samu da sifata ta da sifata al-basaru shi kuma yana ganin wannan bai cancanci Allah ta'ala da shi ba kan yana ganin inda yana da cewa da ya sifata Allah ta'ala da ya ce huwal azizu al-hakim shi ce huwal azizu al-hakim ya sifata Allah ta'ala ba ne ba al-insa ya sifata da al-hikima illa dan ya kore abu da ke nan basir ne ba kada kamar tashira حديثي بيت الله العزيز الحكيم كما تقول حديث هذا قال الله العزة قال رسوله قال المؤمنين كما تقول العزة قال امرأة العزيز سرائي بفتها امرأة بيت العزيز بيت هو العزيز الحكيم ولا برعاتنا مؤمنة الحكمة أولا بيت بيت بيت مخلوق كتيرا لا تبكي بيت على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء yanzu ustani da bashi shi kenan ka huta ka huta amma in dai ba wannan ƙa'ida ka ɗauka ba duk wani korewa da zaki ma Allah subhanahu wata'ala to mutum bai kore ba sai da ya tabbatar dan a lokacin da yake Allah baya ji sai da ya kamanta jin Allah ne da na halittarsa sannan sai ya kore Allah ya kore baki da to duk da ya ga irin waɗannan abubuwa alhamdu fi ko da mutum ya nutsa a ciki har kike ana cewa ai mutum baya ilimin tauhidi da yawa in yi ilimin tauhidi da yawa sai lalace sai ya hauka haukace sai shiga wata sabon ai eh, ilimin tauhidi irin nasu duk da kira tauhidi ba tauhidi irin nasu dole ne su faɗi irin wannan dan babu yadda za a ce maka Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma kuma a ce maka wannan abin da aka koyi kuma akwai shi kaje ba mutum za a ce maka haka in dai baya kudu baya arewa baya gaba baya yamma baya sama baya ƙasa to kenan babu shi sai ake kuma akwai shi kuma duk an an kore ko ina da na ji ba ne da yawa irin wannan tauhidin kuma a ce dole ne ka suna cewa mutane kan da zarki amma dai tauhidin ne irin na annabawa kai da shi annabawa suka zo kan shi ba da jira al'umma mana yake cewa wala mu mari fi dinillah ba za mu dinga yin jayayya ba akan abin da shafi addinin Allah inna dinu indallahi al-islam abin da yake addini a lokacin da alqur'ani yake yake sauka abin da yake addini a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu tsawon shekaru 23 ya koma ga Allah ya bisa sahabbai wannan shine addini kana ba ta yin da to abin da bai zama addini a waɗannan shekaru 23 ashirin da uku da annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi ya da sahabbai ba abin da bai zama addini a waɗannan shekaru ashirin da uku ba babu yadda za a zama addini a duk shekarun da suka biyo baya domin wannan cin kafa ne ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cin kafa ne ga sako cin kafa ne ga ayat da ke cikin suratul maida ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al kama ballaghta risalata wallahu yasmuka min a lokacin da kace ga wani abu wanda manzo Allah ba zai da shi ba kana tuhumar manzo Allah akan bai isar ba an shi ne ce wala na rufe bin Allah mun gamsu mun amince mun yarda da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ba tsari ba rage lakin dinuku wa miladu wa man yabtaghi ghayra islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa akhirati min al khasirin al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islamakum to duk ne na batun a karo wani abu kaga wanda ya karo wani abu ne shi ne mu jayya ko ba shi ne na ba shi ne na wanda ya karo wani abu ke a kara shi ya kawo kashi hankali da shi kawo shi kawo amma sai a jirkita al'amarin a cikin suwa da suwa ne da suke cewa kaza alhalin ba shi da ya fara kirkirewa shi ya tsoko na tsune dora inda da kirkirewa da ba a ce da ba ne da ba a ce haramun ba ne ba kowa ya yi zin ya tafi akan abin da masalin ya bar al'umma akan shi wallahi ma rufi dinin Allah ba ma bayar akan addinin Allah za mu rike abin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shi wallahi mujadil fil qur'an ba ma jayayya akan abin da yake fil qur'an dan dan wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin mun muna ce da cewa alqur'ani zance ne na Allah ubangiji halittu ba ke dinsu kenan ne ci qur'ani halitta Allah ne wannan jayayya ma ce na alqur'ani dan Allah ta'ala bai kira alqur'ani da cewa halitta bane شيء يعني وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله سيترى سيترى قرآن بسنة فسيترى مدير أن يبدل كلام الله أفتطمع ولا يؤمن لكم وترى كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدثون من بعد ما عقلوه ومن يعلمون كمان تبدأ القرآن زنشين الله مدعو زنشين ولا قرينا السنة لهم القول لعلهم يتذكرون هذا ولا قرينا السنة لهم القول بيتي ولا قرينا السنة لهم الخلق بيتي ولا قرينا السنة لهم القول لعلهم يتذكرون أفلا أفلا أبنى أفلا يتذكر القول بيتي أفلا يتذكر الخلق ما دين يتذكر القرآن بيتي amma wani shi a dole bai ga Allah ta'ala yana magana ba qur'ani magana Allah ne amma sita ce da tsakiya ba magana ce ta yanzu ba sai rabu subhanahu wa ta'ala da ya halicci qur'ani sai ya sanya shi a bishiya da ya da zuwa sai ya sanya shi a bishiya sai bishiya ce magana lokacin da Allah ta'ala ya kira annabi Musa na ko wannan وناديناه من جنب الطور الأيمن وقربناه نجيا من الشجرة المباركة أي يا موسى إني أنا الله rabbul alamin bishiyar ce ta ce ya musa inni ana allahu rabbul alamin na yace faɗi wannan yace bishiya ce ta ce ya musa inni ana allahu rabbul alamin ai shi bai kiso wannan kai ke ne Allah maka subhanahu wa ta'ala ne yi magana da karan kansa yi magana da annabi musa yace inni ana allahu rabbul alamin shi ne magana da shi yace inni ana allahu la ilaha illa ana فأعبده وأقيم الصلاة لذكري أقول يا منى الله تعالى يقول لك أنا بجيب بها هنبت المدامة بإبادة بشيء كيف بشيء واجب بشيء كيف إسمع له شيء ونشهد أنه كلام رب العالمين ما الله في القرآن يزنكير لا أبنجي الله ما هو كفر في ذلك بهلك الله تعالى شنو القرآن يقول نزل به الروح الأمين عليه أمين أمين تجي ملاكة جبريل كنا شنو يوم بيفوق بيوم القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين rai abu amintacce shi ne malakar jibril shi ne malakar da subhanahu wata'ala ya wakilta a kan fitar da saƙo ga annabawa shi ne wanda ya saukar da wannan alƙur'ani da ya saukar da shi fa'allamahu sayyidul mursalin sai malakar jibril alaihi salatu wasalam ya sanar da shugaban manzanni da ki da kenan subhanahu wataala ya kiro malaika jibrilu malaika jibrilu ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani kenan mutum ya zai ce manzon Allah ba shi da malami kun mutum manzon Allah zai shi yana ganin qur'ani a rasul yana samun qur'ani daga rabbul izzati baki daya wai yana ganin in aka ce yana da malami a wannan wajen sai ai rage mishi daraja wannan bai san me yake daraja ba daraja shi ne ka tabbatar da abin da Allah ta'ala ya tabbatar يتي والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم من غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى قد علم في الماضي ومين ضمير متصل مبني على الضم في في معنى نصب مفعول به شديد شنو فاعل وهو مضاف القوى مضاف إليه علمه شديد القوى بذرية فاستوى النبي الأفق الأعلى هذا كيف شيء بدأ القرآن بجرم الله تعالى وزينا ما وشوى شيء قرآن إلا ملاك جبريل ليسند من الله صلى الله عليه وسلم شوفوا ملاك جبريل شديد القوى من سنة من الألفين هو سيد المرسلين sai malaka jibril ya شيء da shugaban manzanni baki daya sallallahu alaihi wasallam شيء shine shugaban manzanni baki to da inda wani manzo zai rayu an da wani manzo ya sai da numfashi har zuwa lokacin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan manzon zai kaje littafin sa ne kama littafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani shine alƙawarin da Allah ta'ala yi da annabawa baki ɗin su inda kuma ta ban nan lokacin tafiye shi Isra'i da ya haɗu da annabawa gaba ɗaya musu sallah a bakin Makka ya yi sayyidul mursalin Muhammadan shi sa ga kawo shi alal badaliya yace ta'allama shadidan shadidan sayyidal mursalin kaga yace muhammadan kawo shi mansub alal badaliya shine annabi muhammad sallallahu alaihi iran Allah ya tabbata a gare shi wa ala alihi iran Allah ya tabbata ga mabiyansa iran Allah ya tabbata ga iyalan gidansa musulman cikin su ajma'ina baki alif domin al yana da ma'ana guda biyu sai ya zama mabiya in lura da wannan da ke ko sai zama majiran mutum ko da kuwa ba shi ya dai ba ko da ba shi da alaka da su ba shi da alaka da su ta jini in dai majiran ka ne ko a tafarkin dai ne ko ba a nabi da sunan shi majiran ka in gane ko kamar da Allah ta'ala yake cewa wa yana ta ummu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab kaga ala fir'auna ba za ta da jira fir'auna ba domin akwai asiya bintu muzahin wasu zama ta tabbata sunan mutum يا رب ابن عندك بيت في الجنة نجل من فرعون وعملي ونجل من الأمر الظالم وهذا أهل أنا وغيرهم على يجب أن تكون كما يجب أهل أنا غير معنى جماعة الجنة من هذا بيان في الشنجة إن شاء الله تعالى أتكون لتابي سميت كان آل محمد صلى الله عليه وسلم يقول كلام الله تعالى شيء القرآن من الجنة إن الله مؤوت الفلكي ولم الجنة Qur'ani magana ce ta Allah madaukakin sarki la ilaha illallah a cikin wanda yake karanta Qur'ani yana karanta magana Allah ne fa sutu wal alhamu sutul qani lakin mal matlubu qawl al bani fa shaytu murya da kaji wal alham da rawa sutul qari wannan sauti ne mai karatu lakin mal matlubu abinda ake karantawa din qawl al bani magana ce ta mahalicci subhanahu wa ta'ala ثم القرآن المذهب من الله لا يساوي شيء من كلام المخلوقين باب ولا أبقى هذا من شيء النكرة كيف سياق النفي هي لما والنكرات في سياق النفي سياق الأمم أو سياق النفي yace la yusawi shay'un ba wani abu دي دي daidai شيء shi shine misawa kenan daidai a من كلام المخلوقين makhluqin daga ba wai babu abin da ya fi Qur'ani ba a babu abin da ya dinge da ƙwa'ani. sai tun da an kora ma abin da ya je da shi ba tun ma akwai abin da ya fi shi ma ba ta taso ba nan kwata kwata abu wannan ya isa ƙwa'ani ga wani falala ya zama kullum kana karanta zancen mutuncinka sai ka iya kokarin ka shi shafi guda za ka iya karantawa a kullum shi rubutu za ka iya shi izubi biyu shi izubi biyar shi izubi goma shi ashirin za ka iya ashirin gaba ashirin jibi ka sauka ashirin ashirin ka sauka wannan zance ne na Allah mai dole ne mutum ya ba himma dole mutum ya ba shi talawa dole mutum ya tsaya ya karanta zancen mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala babu wani abin da yake balle shi shi alqur'ani ne girma shine wanda ya karanta harafi ɗaya yana da lada goma yace ban ce ku alif lam mim harafi ba a alifin harfin lamun harfin mimin harfin lada ya ka kuma ka ga lada ɗaya na abin nan lada goma kura ladan fa na Allah wa wai ladan Allah ko ban da san ladan Allah zai ce lokacin wannan ne ake wasu ba ɗin ɗin na ɗin suke cewa salati ya fi qur'ani salatin shi ya fi qur'ani da ai in kai salati dai Allah zai maka goma ba ya san salatin Allah to haka ya san ladan Allah ne kwali da jeji ne kwali da amma kamar da babu wanda ya san salatin Allah ya maka haka nan babu wanda ya san ladan Allah ko abin da kaje na lada shi ne kuma zai ɗaya ko ba mutum mutane ne a wasu zai gara hamsin wajen gaba ashirin da biyar a kai wasu da biyar dan ne ke da kyau ko ladan Allah babu wanda yake kamar babu wanda ya san salatin Allah nake shi ne magana kawai su amanin na abin da kai ci abin da kai ci sai da mutum yana ahlus sunna dan ka shi da kan Qur'ani kun ga da mutum kada mu damu da yake dan yana magana ce Qur'ani hadisi kuma da shafi ko da take ya tsaya karanta Qur'ani sha hudu bai tsaya saboda Allah kai ko awa hudu. abu mana kai kan kike mun lalle mana kai kan kike mun lalle mana ina ji mun kike mun lalle shi ne wani da kuma ya koda an da yake Qur'ani a lokacin da yake da mala'ika yake kamawa ake ake rufe duk majalisi a ta karanta Qur'ani shi kuma yana kan duniya ta karanta duniya ne min duniya yake ta karanta wani shi ne yake ta karantawa ba ta shi dole ta ga abin da manufa wani lokacin yin shi karatu ishiriniya ya kai ishiriniya sai a kashe a cikin baldan da ake da ita ma'ana ai da kake nan Allah da Qur'ani suke da wasu ladan Allah Qur'ani shi ne ake yake magana ka tsaya da kalmar Qur'ani sosai da sosai haka ake bukata tabiwa qalbi zikrullah fastaqim qubila fala ta'adu rawd adh-dhakirin fatumshila wa akhir an al-athar masarat azmi haka ne shafi ne ake ka karanta Qur'ani da shi da shi shi ne littafin karatu wala na qum bi khalqi la nam wala na qum bi khalqi ba ma ta Qur'ani halitta Allah ba an da kai ce da mun ga wala kai shi ne kalamin makhluqin da tun cewa ma wai akwai wani abu da yake Qur'ani da bai fushi aso duk sanin wannan a ce an ba da wani abu a farin kalle ko an ba wannan aljanna ko gudu mutum ya cikin shi ne kawai malam duniyar mahaukata ne kawai kamata a ɗaura mutum ne kawai tun dai kaji mutum ya ce ya akwai wani abu ne an bashi bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne an bashi da kafan a kwarki in banda a kasuwar jahilai ala ku fi irin wannan haka kun banda kasuwar jahilai ala ku fi irin wannan haka da Qur'ani Allah ta'ala ya tura manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai kai shekara 23 ana karanta da shi bayan shi ta yashi da shekaru aru aru wani ce an kawai shi ɗan ya buɗe wa mutum ido in ji a haushe ko wani abin nan mutanen da sun buɗe mutum ido kawai mutum shi ɗan ya addini ya buɗe mai ido ko ce an ba shi abu a cikin farin kyalle a cikin lumin kyalle a ce wane ne na kaza duk ƙarya ne ma'azan Allah ne su ba ai ka taɓa jin ba wai za ka tsaya maka fara kamar da martani a sallah ƙarya ce zuzu mutum Allah ƙarin da ke da ولا نقول بخلق ما ما القرآن هم تعلم ولا نخالف جماعة المسلمين مو ما من ساء تبار على الأمة المسلمين من أنا أكمل يبدأ الأمة المسلمين تتأكد شر القرآن زمتان تعلم شر القرآن باب وانا أبن بيكيش باب أنا ما مغامر نفيش بني أعي آه، آه، ما كيش باب ولا نكفر أحدا من أهل الكبلة بذنب ما لم يستحله أكبر أهل السنة والجماعة ولا نكفر أحدا kuma kuka ba ma kafirta kowanne mutum guda min ahlul qibla daga cikin wanda yake al'ummar musulmi bidan da kafa da zai wani zunubi da ya aikata mutallafi zubudin da ce duk wanda ya kai zuwa kafirin kada kallafi zunubin ya yi wa wasu sujudu ne ko ya kira mai fiya wata ya ta guda kira ne rasu da tana canji kira da canji ko zai tafi ta dawo tana biya yana biyawa mana ta yi da shi kira da dama sai ke cuce ka wannan kudi mai zalla kalba a matsayin mutum ya kafar da dan wannan ba ma ka fito da mutum da wannan ya lam yastashilla muddin da halaka shi ba da zaran ya halaka to da zaran ya karanta qur'ani wannan kan kai tsaye ya fita kai tsaye ya fita ko shi kukar ke ne ce ni zan halatta ne da mace da ولد الأمر قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا لما يحرم كده يفكروا يتخاوى من الموت أسكي كده على الزباب انتش أدنين ده أنا أظن كده اللي ده حرام شيء أظن كده بعد الأمر في أبوذين كي قرن وش يقول بركة أكلم كل شيء تنزل كان نشوف ما يقولون كتير كتير ما نفسي كده كنا قاعدين أجيب أنا ورا عن كتير ka fita jiya ka fita jiya ka fita jiya shi yana bukata a nan mace zarfani sarki zai haramta jiya wani ya halatta da jiya to zan umarta wanda ya halatta da zunubi ko ya aikata ko bai aikata na kafarta halatta da shi da amma wanda ya aikata aikata zunubi ba ka fata da mutum suna da Allah ta'ala ya fi mana zunubi baki daya amma aikata wanda ita ce a tsira ta ahlus sunna sa'ani khawarij da suka ce mutum yana aikata zunubi ya kafarta yana da sai a yaƙe shi ne ne a zare ne ta kudu su kuma ɗan uwansu kannansu na ita gilawa suka ce da ya aikata zunubi bai kafarta ba a duniya yana wani bijiri ne mai suna ba da manzira ce a nan duniya amma a lahira ɗan wata ne yi na fiha ba ne da mafi shirya wancan Ban shi da mafi shirya wancan dole ne a san me kike a kida ahlus sunna kar ga dinga yana da yana da wasu karamni a cikin shi yana da wasu a cikin tinkirin da mutune ne ko tinkirin khariji ne ko tinkirin da murji'i ne ko tinkira asha'iri ne kuma yana ta da'awar sunna aqidar ahlus sunna wal jama'a ba a kafirtar da mutum don ya aikata zunubi mutum bai halatta wannan zunubi ba ku kiyaye bai ahlus sunna suna cewa a fuska don ana suna suna cewa mutum ya kafirta ne wala suna da kyau asali ma ana suna suna da abuwabu al'azana ahkamul murtaji akwai cikin sura bukhari kitabul murtaji akwai cikin sura khalil babu zuta da akwai su an yi bayanin su ya aiki mutum ya zama kare kenan da za a ce ahli sunna kafa kafin da mutum ba ha sai ya abu yana da mutum ba haka kai mutum zai zama mutum ko yana jin da wani wanda ya gana maka wala san ya shigar da wannan ya fitar da wannan ba a ba haka ake shi yasa malam ya biyo maganar da kuma kaure na murji'a yace wala na qulu la yadurru ma al'imani iman dhanbun min al-amil kuma aqidar da ita ce ba ma cewa la yadurru ma al-iman dhanbun ai babu wani zunubi da yake cutarwa in dai akwai imani liman amila bi wanda ya aikata in dai mutum da imani duk zunubin da ya aikata ba zai cutar da shi ba ba wa faɗa irin wannan magana da irin wannan magana magana ce ta murji'awa إذا التقوى ها هنا كلمة حق أريد من الباطل شفت التقوى ها هنا فرا الله أبو شيكي فإذا أنا أتشين ذاني فكر من أنا أقول منه أنا أتشين من أنا أقول سوف أتقوى قبل جنة مع الله تعالى كأي زناء الجنة وأنا تنتين من المرجعين ثم يتوني يقول ألا تجهد جنة رجل من كمية الآعة آه، تتقار آه، إيمان أنت إذن أجدور يتكوى ولا تكفرن أهل الصلاة من أصل فكلهم يعصي وهو الأمس يسمون هذول يعني حتى على سنة الجماعة قلت ولا تكن مرتدا عندما قلت ولا تعتقد رأي الخوارج أنه مقال لمن هواه يرضي ويخدمه ترى أجل شيء أبوك ترى أن الخوارج رأي في بلة من دعاية تزويدي وأن لا كفرت ما عادل في شيء أقول شيء لبنك أصلا قول بجنة هذه إلا رفو يتكرر أبوك cewar zarar mutum ya aikata laifi da zarar ya kafarta da zarar ya aikata laifi da zarar ya kafarta kar ka aikata wannan abu na nan kenan na farko sai ya ce wala ta ku murjiya kar ka kasance da murjiya shi da na murjiya na ogan da jinsu ne wasa ne da addinin addininsa ala inda man murjiya da dinin lahu kai ku saurara fa murjiya da addinin su ke wasa kamar ya wasa da addini mutumin da zai ce mutum kana musulmi babu wani zunubin da zai taba maka imaninka wani kiri ya buɗe maka kofar goyewa fa kenan kawai mutum ya ɗaga kwalbaji a wannan hannun a wannan hannun ya soka mutum wuka a wannan hannun ya sata a nan ba abin da yake cutarwa haka wanda shi ne tsayin tsagoran ibda'i ke lokaci na ganin kawai inna ka ghafurur rahim na inna allaha ghafurur rahim kuma da iqab inna ghafurur dhanbi wa qabilu tawbi shadidul ƙafa da qawli لا إله إلا هو إليه المصير وان لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نبي عبادي جاءني أنا لغفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قال ونرجو ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد له بالجنة ونستغفر لمسيئه ونخاف عليه ولا نقنطه أنا بيان أكل أهل السنة يتشي ونرجو للمسلمين من المؤمنين بما فاتن الهيري من المسلمين قام من سكيد تاوى من المؤمنين اللي تشكلوا منه بما نسو فاتا أن يعفو عنه ومن يجب سبحانه وتعالى ومن سأفوه wa yudkhiluhum al-janna muna fatan subhanahu wa ta'ala ya shigar da su aljanna da rahmatihi da rahma kenan ba da aikin ba kenan ba da ihsanin ba wa yake gana aikin zai shigar da su aljanna hajj sai da rahma wala na'malu alaihim ba ma amintar da su na ce ai kawai yana a kai ina wani da yini azumi wani shine kaza shi ba wala nashhadu lahum bil janna ba ma so da muku da cewa su yan aljanna Allah ya wannan duk ke da wannan mutum duk insanin mutum ba ma so zana mu cewa dan aljanna wanda ke mana ne ku kawai da wanda yake istimra na ake bambancewa fa gura ne ake wasu tsakanin sunna da bid'a za mu ɗauki shi da mai kai su ce a a kuma yan aljanna ne aka fita su ba su suke rafa su ba kuma an ce da kashe da ya yi kuma da aljanna kawai da mutum mutum da ganin zanci ai wallahi na shiga da tsere magana ce wannan kuma haka ba mutumin da ya zo ya tambaci kafa yana raba aljanna yana ba yan can yana ba yan can shi da kun ma ya zo shiga aljanna haka kuwa ta dake wannan ma ne ya kaso da hulga irin haka da ba a kowa zai zan gwanda biyu ne ce yana raba aljanna zai fito wani abu sai ne an ba an ba cutar ba dan zai zo ya ce da aljanna ba wuta wanda ya fi shi ya sanya shi aljanna ita ce wutar Allah wanda ya da mun ya sanya shi a wuta ita ce kuma aljanna mutum ya yana sarrafa aljanna sai an ba an wa mutane na yana dinga ai ga sai na dinga yana dinga irin kwashe nan da wala suke a rike ne Allah mana ce wala nashhadu bihim aljanna ba ma shaida musu da aljanna kawai muna shaida aljanna ne da sunayen su da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu da aljanna yace Abu Bakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna Wala fil janna wa asira lika su goma yace kan aljanna kaga wannan dole mu kudurci a zuciyarka cewa kan aljanna yawa dole mutum ya kudurci ko ya zarge su ko ya aibanta su ko ya muzanta su su suna kan cikin aljanna firdausi alin nahari suna ta aljanna ka haka ce mana da ke ko wani ya tsaya kai an bashi ya ga da ba kai yana ta zage zage yana zage yana cikin cikin gidan aljanna to Allah ke amma a turbule za mu ce duk masu taimaka wa aljanna dan Allah ta'ala ya faɗa yace innal muttaqina fi jannati wa anhar في مقعد صدق عند ملك مقتدر إلا المتقين في جنات ونهار haka ba mu faɗa a wanda ce ya ne ɗan aljanna ya ba mu faɗa wannan ya lastaghfiru lil muslimin muna neman gafara ga waɗanda suka nuna na a cikin su mu ce wani Allah ya gafarta mu kurakuran mu ce wani Allah ya fi haka muke kuma kaga mutum sai ya cikin salihan من شجاع جاء الأمة المسلمين سبيه أقل أقل شو بين بين جنة بلا جنة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولما مثل ما تقول تشوف تجينا ده يكرم ده ما جنت ما جنت ده يجينا كم تشوف تم تطاول في زمن بعده tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa Allah ta'ala ka yi addu'a za ce assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin duk bayan Allah da ƙarfi ya samu wannan addu'a duk ƙara cikin sallah yanzu duk abin da wani zai to kokari ga na salihin bawa don ka shiga cikin addu'ar kowanne musulmi guda aƙalla a kullum yana shi ma so tara Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ko yana yi shekara yana a rai, shi wanda yake nuna na muna jure tsoron zunubin da yake wala muqannatuhum ba ma ɗaya da tsammani yace kai <laughs> suwale ba mu faɗa mana ba wannan dukkan kan da gaskiya al'amarin su al'amarin Allah da mutum yake so ya saka shi ba a sa suka yi wannan ba wanda ya kafa musulmi ne yana kyautatawa abin da kai, ko da abin da ya aikata zunubi da bai halatta irin ka su fito su ne sallah ba ba hana su ka zai mai gafara a cikin a kamar ya mutum ne ya rafe kanshi ya rafe a kanka ya rafe kanshi a bishiya ya rafe kanshi ya mutu in yake ko ya sha guba ya caka mutum shi ya yi ya mutu ɗan wanda yake ɗaliban ilimi wanda suke kima unguwa suke da daraja unguwa su fito su su da gawa shi a gaba su yi sallah don yin wannan yana ba da lafisin wani mai sake don ya samu ladan ku amma ba ka fata ba wannan baya hana a cikin ɗakin ka roƙa ne gafara abin da ya ka fito roƙa zu don gabar ba da lafisin ga wasu su ma kuma su ma su dinga amma bai ka fata da shi ba. Ita ya ce wala mu kamar da ba ma ko da musu tsammani. wanda kuke akira a nufin na wata mutanen ƙarni muna nufi kyakkyawar zaton Allah subhanahu wa ta'ala shiga da su aljanna mutanen da suka nuna na aiki muna da Allah ta'ala in yafe musu amma da ce yau don kyakkyawar aikin sa ai wani dan aljanna ne ko dan mummunan aikin sa wani dan wuta ne alhalin ba kafiri bane daya kuma ko da kafiri dan ko da kafiri ne alhalin bai mutu ba dan mutum yana qadul haya babu yadda za a yi da tsammani duk kafircin mutum mutum yana raye babu yadda za a kace shi ka ci dan wutan dan da ka sani ba koyar da su yanka kafin kafin ya koma ga Allah amma bayan ya mutu da zalama ga an ce masa Abu Jahal ya kace arme ne suna cikin wuta wutar balbal da zara an ce maka Abu Lahab za ka ci ganin wuta ne waɗannan da zara an ce maka Qarun an ce Haman za ka ce manyan manyan gumagunan kenan saboda arna ne akan arnanci suka mutu من يتشوى الأمر والإياس والكلام عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة من يتشوى الأمر أمتوى مثل زيارة بها أمتوى أبن بيرجع من الجنة كوي المتوى والإياس بقية الأمان بينهما الله باكي لها أبن بيرجع من المتكوي شيء المتوى أولا بكنا ما يتشوى الكلام عن ملة الإسلام suna cire mutum daga musulunci wanda matsayin da yake da shi haka an yi makararwa da zai ji da shi kawai kawai aljanna abin da ya rage ne kawai kila mutum mana in yana tafi gidan su ɗaya da mutum ba waɗannan al'amuran ku dai biyu al'amura ne masu hafarin da su kada ibadarka da salatin annabinka da istighfarinka da haulalaka da karatun qur'aninka da mulazamarka da yin salloli akan lokaci da yin nafil kulu da yin azumi da yin nafil haji da nafil kulu da duk waɗannan ka ba ka lafi jiki yanzu abin da lokacin muka da alƙada shi ne kuma jin wannan shi yanzu ce yawwa ya fara kama ta shi tabbas mutum shi ne da kai kada ne ku yi da ya rage miji da ne ya ita ma mai ce wal abdu ɗaya da tsanna abin nan an mutuwa wal iyaki ɗaya da tsanna ne daga rahamar Allah da yi kwalani an millata musulma suna cire mutum daga musulunci da sabilin haƙƙi hanyar da ke ta daidai bai mahu na shi ne kuma zama ƙasa tsakiya wannan kuwa bai halin kibla tabbata take da musulmai kamar ya ta zama ƙasa ka ji cewa kana tota zubatai rahamar ubangiji kuma kana jin tsoron azabarsa sai ka masa kafakiya kar ka taɓa jin cewar abin da ya rage maka daga wuta yanzu shine mutum ya mutu ko abin da ya rage mai aljanna shine mutu a'a wannan ba shi bane sai dai ya dinga kuma tuna azabar ubangiji da tuna azabar ubangiji sai kuma tuna rahamarsa in ya tuna rahamarsa sai tuna azabarsa wannan ita ce ka'ida kuma wannan ita ce da'awar annabawa tsira ko da wa'azi za ka yi kada kullum wa'azin ka zama wuta bulbal kullum abu kaza ɗan ya sani kullum ya sani kuma tare su zuciyar yanzu fa kashin mutu na wasu zafi ko daga bari su zafi su duniya ta da sauki inda sun sai kashin mutum na wasu suke. yi sai sanadiyar wa'azin nan ke An nan kada mutum kullum ya dinga falala kullum ya dinga falala daman galibin hadisan falala suna da ta fi da musu gura kada kullum ya zama falala kullum sai mutum ya yi ce a yanzu ba gari ne aljanna don yana ganin ma yana don Allah ba shi ne مين كلهم أيها المسلمين الله بل يجب أن تتقوا النار التي أعدت للكافرين حيث يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا أي الترتيب أو صورة بمجانا أكلمك إذ معك القضاء ده الجنة تتقوا النار التي أعدت للكافرين حيث يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنا لم يكن لكم هذا معنى مرة في ذلك فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون kaga nan kwadai kai ya dubo yace wanda zai da kafaru da kazzabu bi ayatina wa la ashabun nar kun ce khalid kaga an kwadai kai anan an rahaman an kuma ayoyi ta sun ce bala man kutara sayyi'atan wa ahata bi khati'atihi wa la ashabun nar hum fiha khalidun والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا في أفضل في أراضي في أراضي في أفضلتها أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم هذا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم هذا أن فنبر أنهما رازنا فتزاد جنوبهم عن المضاجئ يدعون ربهم خوفا وطمعا ثم بيضان إذا انتجوا خوفا ذنبي ولن كبير تكرقه wa tama'an suna bai bauta mashi don kwaɗayi ya karɓi ibadarsu kenan wai mutum ya ce yana da ibadan Allah ne don yana Allah ba don kwaɗayin rahamarsa ba ba don jin tsoron azabarsa ba wannan ba tauhidi ba ne yana kai wani tafarki ne da ba na annabawa ba kwata-kwata ne yana so ya zama ɗayan tauhidi kenan don zai yana da shi ba yanzu in ka ce kana bai ma Allah ba aljanna shi ne to in ba ba aljanna sai ka ce da su to ya bari ke wanda aljanna sai ya tambaya amma yanzu akwai ta aljanna sai akwai ta wanda shi ne tauhidi alhalin ba tauhidi ba ne yayi yayi annan ba ku annan karɓe da tauhidin annabawa don da Allah ta'ala ya ambata annabawa sai ce inna nukanu musari'in fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaban wa qalilan min khashi'in to tauhidin ta ne kenan annabawa sai ke da dalil to saboda haka ana bauta ma Allah ta'ala dan kwaɗayin rahama da jin tsoron azabarsa saboda ne saboda Allah ta'ala ya ce ka ta jaba jami'u jikinsu jikinsu yana nesa an yi mazaji da da suke kwanciya ma'ana suna tawo cikin dare suna ibada ke da da ona rabbin khawfan wa tam'an khawfan dan jin tsoron azabarsa da kwaɗayin rahamarsa ka ga tauhidin da irin na qur'ani kenan ko irin da qur'ani kenan ne ko ce mana yace wala yakhruju al-abdu min al-imani illa bi jusadi ma adkhalahu fi wala yakhruju al-abdu min al-iman ba abin da ke fitar da mutum daga daga imani ba abin da zai fitar da mutum daga musulunci illa bi jusadi ma adkhalahu fi ba sai sai yayi mutum abin da ya shigar da shi musulunci kana jira da kyau لي شيء قد شيء مسلم شيء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن بعد يدعى إلى غير مسلم شيء إما مسلم كلمة لا إله إلا الله إما لم يكتب شيء لم لم نظر بأبو جعفر الطهير برا كيف نظر أتي نظر أب دون الله دون الله تنزل إلى غير مسلم شيء باتاوي غير مسلم لا إله إلا الله مثل شيء قد شيء مثالي أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم sai yana faɗan la ilaha illallah misali ya yi bata addinin musulunci ya ce ran addini ne na mutane gaba kan tsakiyar shi da san mamu ta yan Najeriya suka shige shi a wannan an yi da ke kai mabiyaci wani mutum ko sai ya ɗauko wani nau'i wani hukunci na musulunci mai da shi ya ɗauko wata shari'a wata hannu ko haddin zina ko haddin ya ɗauko ya nuzanta ta wannan an yi da kai ai muna musu la ilaha illallah ne kamar ya izini na ayo in abdullah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da iman na ga wannan ba musu la ilaha illallah mun ta ba malamai suka ce wannan hashar annan da malam na nuna kenan ba abin da ke kafa kudin mutum sai abu mai kenan shi ne ne mutum abin da ya yi da shi musulunci zai tafi akwai magana kan da akwai abubuwan da suke fitar da mutum musulunci wanda ba wannan ba yana na cikin muktasar khalil yana na cikin gaba yana na cikin gaba yana na cikin gaba wal imanu هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان bana yace wal imanu abin da yake imani huwa al iqrar bil lisan shine mutum ya furta da harshensa ya furta la ilaha illallah muhammadur rasulullah da harshensa wa tusdudu bil junan kuma gaban su gaggata haka me kenan malai yace wannan shi imani malamai suka ce wannan tarihi ne kasu a mazhabin ahlus sunna wal jamaa tarihi ne da kala fari ba da abin da yake imani qawli wa amali wa i'tiqadi da zid bi qa'a wa yaqsu bil ma'siya wannan shi ne cikakken tarihi na imani kuma karatun da muka jira so na ahlus sunna idan su ba abu da yake in ma malamin ya kuskure sai ce Allah ya tuka da gafara Allah ya rahmshe shi kuma yana shi ke nuna gaggiyawar sa cewa shi ne khaliq ne imam dan ta ce littafin babu wani abin na akai shi da na gana ko ka zai ta kuma ga malamin ce Qur'ani littafin Allah ne zanta Allah ne ba abin da ya zo shi domin shi ne lafiyar ba kullum ne ne daga nan kan duk tanzimi min hikimin shi imani shi ne kauli ko tsara da baki wa da aiki da za ta ƙarin da ƙudurci shi a zuci kenan kuma mutum faɗa da baki bai ƙudurci a zuci ba kana gina wannan lamarin fiki in dai ya imani a baki bai ƙudurce shi a zuci ba Su ne munafiki don nuna Allah ta'ala ce min nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma bi mu'minin amanna da ba da to kenan abin da ake bukata ne ke duskari a zuciya abin ne kenan na daya sannan ka hurta shi da baki abin ne kenan na biyu sannan aikin ka ka tashi mutunta aikin ka ya zuba haka sai da mana aiki daban kuma abin da mutum ya kudu ce daban wannan ya zama da murji'i kenan sannan kuma yana karuwa ya zibi ya kusa yana karuwa yana zuwa ina ne ba بين قارية بين رضي هذا الله تعالى فلا فلما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما أرى الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما زاده إلا إيمانا وتسليما باء بند وكان مجزي إيمان يأجي إيمان يمت الله حتى إيمان يمت الله لما كيف كانت يجعل إيمان يمت الله أقول الله بكي نزاك الزيكة فكان للي هذه بتحاجة سوسيرة سوسيرة إيمان وقال جيدنا جاء مثل المؤمن يتحاجة هاي شكل جاء من جاء من جاء من جاء من جاء من جاء من جاء na ɗanzu yanzu mai ko har ya ka aka sami a basu da zai ciza ba amma wani lokacin ko na da kai da ya kan gobin da ke zai zaba a ga irin irmani ya ɗan ya dan kasa ke kuma ne ya yi a ta'ati ya na kuso ya kullu bin sallati aka haɗu da haka ne fara yana kai ta kira halin sunna zama a kan imani ana faɗa wannan ne don kullum da ke dinga aure imanin sa aure yake ko zaki abubuwan da suke ƙara imanin abubuwa ne suna da yawa da an gare ki na farko za ka ce za ka iya cewa ta'allumul ilmin nafi koyon ilimi mai amfani wala kama mutum imani kenan jahilci fa yana da imani jahilci yana ko kada ga ranci zai da ranar jahilci a ce Allah akbar ga ranar jahilci ba shi ai sai Allah akbar ga ranar ilimi kada ranar ilimi amma ba ta ga ranar jahilci wato suna da tsananin cutar da ke tare da zalunci su ne zalunci ne kuma sai zalunci sun da bada karwa su suka ce da shi malam Allah ta'ala ya zalunci sai da haka yan uwa ilimin ya samu na ƙara imani a karkashin sa za ka ce karatu alƙur'ani da jama'a shi ne kan gaba yana ƙara imani ka karanta ke tafaddarin sa ka dinga sanin da kake karantawa yana ƙara da cin imani don warkar da da duk da da fiye da jammala in ne ka sauke Qur'ani ka dawo sai ka samu wasu abubuwan da ah sai ya su ba yanzu ka haka za ka yi ba shi zuwa za ka dinga samun abubuwan da a ya fi eh an ce ba shi zuwa ka san ba shi zuwa zuwa ne in ba za ka sauke shi adadin ba shi zuwa ko yana ƙaruwa duk shekar da kai sai ka samu wani abin da ka ƙaru da shi wanda yake a azu in ƙaru ba ka san da shi ba kawai qur'ani ina fatan da tun ko sannan ma'rifatul asma'il husna wa sifatul ula sanin sunayen Allah madawacin sarki kyawawa da sifofin shi wata wani yana fara mutum imani sun ƙara mutum imani don da jin sunan shi as-sami'u min jibin kenan ba abin da yake ɗoyuwa a zuci wannan jini abin da aka faɗa da kowane yare don ba a nufin kunta kafin ta kunta ko ba a nufin sana subhanahu wa ta'ala da abu wanda ya kulla kai shaɗaki da wanda ya koya sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man mustaqim bil ghayri wa sarin bin nahar din da yare da ni Allah ta'ala ya so ka san ilimin Allah madaukakin sarki al'alim da masani Allah ya alamu ma tahmilu kullu insan san Allah ya san duk abin da mace take dauke da shi lura ya ce Allah ya alau ma ta hamilu kullu unsa kaga sai amfani da unsa mace sawa'an ta mutum ce sawa'an ta saniya ce sawa'an ta sauro ce sawa'an ta kuda ce sawa'an ta bishiya ce sawa'an ya san duk abin da take dauke da shi a shi ilmin sa ganin yin jami'a ilmin zama ba da wa man khafi a haka ilmin da gani wa khafi wannan zai kara maka imani ne san na cewa lalle Allah ta'ala ilmin sa ganin ilimin shi ya kace ka daga hannunka da tsalla ya la ina roƙonka da sunanka Allah ka buɗe zuciya ta ilimin tsantsace shi Allah ka bayyana min da ilimin nan a zuciya ta ko ga gaba eh a zuciya ga gaba a zuciya bal ya ayatun bayyinatu fi sudurin ladina utul ilm kaga ne ce fi adlizatil ladina utul ilm da ke a gaba da ke fi sudur yawa ke fi sudur ladina utul ilm ilmi yana zuciya suka riƙe Allah ta'ala da sunan shi al'alim ashe sanin sunayen Allah ta'ala zai ƙara ashe waɗancan da suke suke suke sunayen Allah madaukin sarki suke kore su suka ƙoƙarin rage mutane mulki hakan nan lura da sira tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu wannan zai nuna muku zai ƙara muku imani sosai haka Allah ta'ala ta ce amman ya'rifu rasulahu ko ko ma ba su san annabin nasu ba annabin da aka tura da san shi dan da san shi ba a ce sunan annabi yana ƙara daraja yana ƙara mutum imani kuma da mai sira tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka same shi ne a Qur'ani na annabi Allah ta'ala ce wa innaka la'ala khuluqin azim ka same shi a cikin sahih bukhari zaka same shi a sahih muslim zaka same littafin sira ingantattun da aka wani ba tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a babin tatsuniya ba ka ji ana ba tarihi da matace ne rigida da gobe ce a tarihi tsaftatacce tatacce shine abin da ke kara mutum imani hakan nan lura da kyawawan tsari na addinin musulunci al'amari ne da ke kara mutum imani wannan kuma kusa al'amari ne ke da kallon hukunce hukuncen musulunci da kallon hukunce hukuncen shari'ar addinin musulunci al'amuran da suke kara mutum imani Ba za ga dan da ka tarbe kai Allah ta'ala ya sa ka kasance wannan dan da ya umman haka ya za yi mutum ya sanya da safe, ya share ya wanke kofar ɗakinsa ya wanke magudanar ruwa ya wanke ko ina da ina amma da ya zo ya kuma sai ya da wanda an yi ba za su mutu yanzu da haka fahimtar addinin musulunci da zai tsari na musulunci yana kara mutum yana kaita mutum sosai da sosai hakan nan akwai abin nan tsayawa tashi tsaye wurin ibada sannan tsaya wannan ibada kalbiya ce ta zuciya ce sannan wannan ibada ta harshe ce zikiri kenan da ake da harshe dan sai harshen ta ya motsa sannan zikiri ya amince na zikiri in harshen ta bai motsa ba wani abu ne daban inda mutum zai a zun a ba zikiri ne ina ne ke yanzu mutum ya tsaya sar kamar yana faru kamar yana kallon wani su ne nan sai muke ne ke a fayyace su su su sannan ayyukan zaɓai su ma suna suke ƙara mutum imani sun yi rubuce ko a ga duk waɗannan abubuwa al'amura ne da yake kuɗi ba shi ne a farkon da tukunna shi ne yanzu ake kan su yi da dantar jikin ka tukunna mutumin da ga iya da dantar jikin gina ne ya ɗago kuɗi ya bayar amma da shaƙiƙatin nafsi a san dukiya ya zai gare su da gare sarrafa mutum ya tsaya tsayar zaka ya tarbiyyantar da kanshi a lokacin da imanin na gaba da san lokacin da zai dinga idan kuɗi yana bayarwa ba yana mutane suna ganin yana bayarwa shi yana ganin mai mai bayar ana ganin yana bayarwa shi yana ganin mai mai bayar. Inda da ke gafi da shi yana ganin kamar baya bayarwa. domin ne yana ba da goma ɗari yana sauka wani yana ba da ɗari duk yana sauka wani daga ba zai gane cewa ya ɗauki wani abu ba don goma ya ɗauka ɗari ta sauka a wurin duk ɗari ya bayar dubu ta sauka a wurin daga ba magana cewa ya ɗauka amma wannan mutum zai samu wani kai zurfin su da Allah da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa yake nan ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha yadda su zai ga hankali raram abin to haka na akwai abubuwan da suka kawo zuwa mutum imani to imanin yanzu yana kan su ya bayani sai da rayuwa da yanzu take tafiya za a biya kuma an daina fashin fashin kuɗi an daina fashin gaban jiki an daina fashin kaza a'a aqida ta kawai ake buƙatar a yi maka fashin ta idan ya kace maka fashin aqida shi ke maka ruwa fashin mutum zai tashi ranar alkiyama ne ba tare da ya zo da ƙarfin sanin ba al'amuri ya riga ya yarda ya zama na mutum an mai fashin tauhidi an mai fashin aqida An ta riga da tashi baki da Allah sun suka ce abu na gargada ke rage iman shi ne jahilci jahilci cuta wal jahal zahir ko in yan balaga ilmi ma'ani ilmi cuta ne jahilci cuta ne daga jahilci yana rage imani domin jahilci ba abin da zai za a yi irin rage mutum dan shi wanda yake jahilin zai yi kokarin da yi abin da ba za a kira shi da bane a shi yana yin abin sai ne yi ga yana mutane a jami'a shi wanda ne yi wasu zai yi kokarin za ka kamar shi shi shi kudi ne mutum zai yi kokarin zai yi ko da na awa uku ya zo ya zanto ya bai mota ya yi kaza ya yi kaza kafin dai abin da tashi dai ya riga ya kammala amma ga shi inda za a kare sa inda za a kare sa فيد شريء الدين بنتي أو تكلمت كأعوان كلمات كذا كأعوان إنما جت لنا من الدين بنتي دلنا إلى مدنا نقول لا والله بالله لا يبغى أنا من أجيب لك هذا أنا الله بلا فهمت أنا على غفلة والإعراف والمسكين أنا كما ذا كودة ذا هم توافل على جانبي tazakkana da kai da ke a karanta ayoyi a karanta hadisi tun yana ja da baya yana jin aya fa aka karanta ya dan ja da baya ya dan ja kaga lokacin da ya fara ja da baya wata zuciya tana jin shi wata zuciya zuciyar a karba tana jin shi zuciyar kada ya karba tana jin shi kaga yana ta bayyana bayyana kenan to idan abin ya tafi sai ga kawai mun tafi da ayoyin Qur'ani ya yi tafi da halittu. ya tafi da jikun a zuciyar shi ba domin zuba rana ala da yake rana ƙwaya zuciya sun fara sai da imanin kuma da zuwa yake kai imanin da zuwa yake kai sai da haka shi ne yana wasu aure shi yana ganin a kan yana za a yi magana kan kaza shi yana ganin kowa ma haka yake yi Allah tsarin baki wa da mutuwa mutuwa mutuwa rage mutum imani rage mutum rubutu sura ta mutum ka zo su ko da an yi ta kwata kwata ba ka sala na asa ba sai yanzu ka sala kai ke yanzu sallah ka tayi an gama nan ka tayi ba abin ka bashi amma duk da yadda take da wani irin shi kana da zulmi da ka da amma duk da yadda take da wata ba da zulmi da take ina fata mutum ce ne a shi gaza yana da abubuwa sannan fi'il ma'asi wa tsakanin biyu an aikata laifuka yana rage mutum ilimi saba ma iyaye saba ma iyaye yana rage mutum ilimi yana tuntsa mutum ilimi kai da kai da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikata zunubai shirkiya kai yana da mutum guda uku akwai wanda in zai tsaya da shi yake aunawa akwai wanda in zai tsaya da shi yake aunawa shi wanda zai sayar guda biyu ke su ba mu ɗari da hamsin ake sayarwa ga mu da ɗari da hamsin a sama kwaskwai mun ta zo ta nace ita ɗari abin nan ɗari da rana ce ɗari da hamsin kwaskwai mun ita ɗari da talatin take za ta biya ya ce ta kawo da ya sa hannu haka a sai a sai da nufin ɗari da talatin a cikin kaya ya da ya sa haka sai ya ɗauko shi a wannan lokaci wutar barfan ya ba mata ɗari da ɗari da talatin ya mata ɗari da talatin ya auna mata a mudu da mudu in wani da kyau to wannan duk laifuka ko ya je sai mai waye waye duk dai irin waɗannan abubuwa da mutum zai duba ko bai ba wannan da laifuka ne su suke taruwa su taru su taru su taru daga sun kai mutum inda ba ya tsammani ba Allah ya tsare mu baki ɗaya. Sai ra ta yake cewa جميع ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كل الحق جميع ما صح إن أبن بي إن كنت كل رأس بي إن كنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير من الله صلى الله عليه وسلم من الشرع مشريعة والبيان ببيان كل الحق ضد ما أنزل اختيار بشرع من الإنتماء كل يجب أن الله هذا واضح a ne da yake yace a mutanen mun da wasu wani da su sun ce a kawo hadisi mun kawo hadisi da mun kawo hadisi sun ce hadisi sai ya kawo ashirin cikin to kare da izini ai yana magana ta hanga ina duk wannan da nake shiga sai ya kawo ingantaccen hadisi wallahi tallahi sai ya kawo ingantaccen hadisi an daina ba da mutum ya da bayani da mafarki ko da wadansu abubuwa da an wuce sai ka kawo hadisi ingantacce mutum da zai zai zai hadisi mai yanzu ai ba والمتردية والمؤمنة ما أكل السوء وشيشيل الدين والواجبون بعضهم للجاهلون بعض النصر رأي قصر فذاك تفسدا وبعض الأبرى والأمراء وما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد وضعوا يحتسبون الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبان هؤلاء المسلمين كالواضعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه خبر حتى هم سيئين إذا رسلوا ألفين yace waɗansu sun kirkira hadisai da sun gura ban su ci kasuwa don su nemi kuɗi wasu kuma sun kirkira na shugabanni hadisai ne don su samu fada eh, sun yi ilimi sun afka fada ba ilimin yanzu ilimin ya hanke baki da sai imam shayin ya ce wa sharri hizbati sharratu sufiya su ne sufa Allah ya bada su alfiya kuma a zo a a babu hadisin yanzu ya ce wa sharri hizbati sufiyatu mafi sirrin su ne kada ya da sun cutawa sun yi wa wasu sallam sun tsara mutane a bisan kariya ne ta su dinar asara wai haka ma suke tsammanin za su samu kafin da halittu ga wanda ya ɗazu ba shi ma ya da'o cikin abin da suke da'awa فقبل تميل yi أن ترى أو أولس ركون لهم بدأ da يدرسوا كل كل شيء يدرسوا كيف يفهم أخاني mutane a المتعني أجيب أن تكتشي kai ana lagar ba. ce wallahi kuma in ku tsaya kun tabbatar da addini ba haka da Allah ya kai su ya tura su ku shiga tarihi haka nan kuma zai kai da Kuma sai da ga ma ba ka ɗari da sai ka dinga ji ka dinga ji ka dinga ji ka dinga ji yanzu sai ake ko ji kai an ba wani a cikin kenan an baka. Wannan kenan. Ina ai can da ita can da su gaba. an da wuce waɗannan abubuwa wallahi da addini suke na hidima da rayuwa ta tafi da shi ba haka in da tafiya kun yi ma addini hidima ba haka nan Allah zai watsi ya kawo su ka dole a tsaya a yi ma addini hidima shine alƙawarin da Allah ta'ala ya ɗauka da mahalar da annabawa sai da zaki ma addini za su bayyana wa mutane hakika na gaskiya yace ka rawu da irin fi fada'il suwa kuma da zai kawo da sun kada sai labarin falalar surori an ce idan ya gaji da ya ta kafa arba'in maganin talauci da talauci ta da jirgin da rubuta wata ga su da rubuta kafa kafa ɗari da arba'in da da ya yi a ce idan a da maganin arziki inda kana yi da shi same shi a nemin da yake baka wannan ba da ya yi ce zai gina haka ne. to amma magana ita ce ya inganta da gurin manzo Allah sallama a karba da inganta wanda zaka ce mana yaro ne faɗa ba an gina ba an gina duk wannan abin shi gura ni kawai wanda an ka ara ara arjani wa qawluhum fa qawlu rasulullahi afka wa ashraf subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu